إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا yayin da ya ce wa babansa azara ya babana don me kake bauta wa gunkin da baya jin kiranka idan ka kira shi baya ganin bautarka idan ka bauta masa kuma ba zai iya yaye maka wata cuta ko ya janyo maka wani amfani ba